رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من زان الله يتشي سنفان من أهل النار نوئي بيو يموتني لم أرهما ni ban gansu ba sai bayan bani ne za a yi su nau'in farko kaumun azzaliman wasu shugabanni ne za su samu wasu jama'a ma'ahum siyatun tare da waɗannan mutanen akwai buloli ka azna bil bakar in ka ga bulolin kamar bindinan shanu ya daribu na bihan nas aikinsu dukan mutane to wannan sana'a ta 'yan wuta ce mai yin ta kuma annabi ya ce dan wuta ne ya zama bai da sana'a sai dukan jama'a aiki watan aikinsa kenan yawo da bulala yana dukan mutane wani sa'un sannan da wasu mata annabi ya ce kasiyatun in ka gansu gashi sun sa tufafi amma ariyatun amma kuma za a ga a tsirara suke an gane ko saboda in ka kalli tufar bai da amfani sashi mumilatun masu karkatar da hankalin din mai hankali in za su wuce sai ya kalle su ma'ilatun kuma su kansu karkatattu ga shari'a sun karkace ma dokar Allah su hunna kawunan su ka asnimatil buktil ma'ila kai ka ce zan raƙumi ne alma'ila wanda ya ɗan bauɗe haka ya karkace shi ne mai karkacewa irin waɗannan mata annabi ya ce laye da hulnar janna faufau di yanda za a kaɗa a raya irin waɗannan mata fa ba su shiga aljanna masu sa kaya amma a tsirara suke an gani wadda za ta sa kaya ta bi ta wuri duk ta ɗauki hankalin mutane an gane wadda ke saba ma shari'a wurin dressing da take ta fita ga kanta kamar tozon raƙumi da ya bauɗe wannan irin mata annabi ce ba sa shiga aljanna don ba gidan iyayensu ba ne an gane ko aljanna ta Allah ce Allah wanda ya aiko kuma ya gaya mai cewa wadda ta yi irin wannan shigar ba za ta shiga aljanna ba kuma aljanna dai ba ta babanki bacci ba mata ki bacci wala ya ji na rihaha kuma ba sa samun ƙanshin aljanna su shaƙa wa inna rihaha kuma ƙanshin aljanna layu jadu wallahi ana fara samun shi ne a shaƙe sa min masirati kaza wa kaza tun tafiyar kaza da kaza wata ruwaya ta ce min masirati na amin tun tafiya shekara ɗari biyar kafin a kai aljannar ake fara shakar kanshinta to yar uwa musulma kin ji ashe at-tabarruj min sifati halin na. duk wadda ka gana cabado tana fita maza na kallo a unguwa in ka ji ana neman yar wuta to wannan ce ko yar waye ko yar malam wane ce yar wuta ce ba kai ne ka faɗa ba annabi ne ya faɗa ko ba haka ba ko 'yar mai martaba waye in dai haka take fita 'yar wuta ce ko 'yar 'yan labai waye in dai tana fita a haka 'yar wuta ce ko 'yar alhaji waye 'yar wuta ce ko 'yar talaka waye da ya zaɓi ma kai ga 'ya'yan talaka haka suke to ko 'yar talaka waye ba mu ruwan Allah da tausayinki yar wuta ce ki annabi ya faɗa cewa duk wadda ta bayyana ta caba ado ta fita duk wadda ta shiga kasiyatun ariyatun wannan ya wuta ce shi yasa ku duba majmu'in fatawa ta ibn taymiya ko kuma ka ɗauki tambihatul ala ahkamin takhtassu bil mu'minat na fozan fozan ya ɗauko fasar da ibun taimiyya ya sa a ƙarƙashin wannan hadisin an gane shi mai fauzan fauzan kenan ibn taimiyya ko dama ya fassara kasiyatun ariyatun a wancan littafin nashi majmu'in alfatawa ya ce wadda ake ce ma kasiyatun ariyatun ita ce wadda ta siffanta da ɗayan hudu ɗin nan matsatsan kaya ki sa shi ki fita ana ganin shaf ɗin jikinki kayan da basu rufe muke gaɓoɓin jiki ba kayan da suke masu shara-shara sannan ki sa kaya na kece rain mai ɗaukar hankali ki fita duk wadda ta yi haka kasiyatun ariya ariyatu an gane ku allah kyauta mala ya ce rawahu muslimun fi sahihihi ko imamu muslim ya fidda wannan hadisi a ingantaccen littafinsa lamba hadisi na 2128 fil janna a maganganun da ya akan babi da ya kulla akan abin da ya shafi aljanna har ma ya ce babun nari ya da aljabbarun babin da zai magana akan wuta masu mulkin kama karya su ne suke shiga ita wutar Waljannatu ita kuma aljanna ya da afa masu rauni waɗanda ake ganin ba kowan kowa ba ne ba talakawa su ne suke shiga aljanna wannan mun karanta hadisai a baya ko qalan nawawiyu rahimahullahu al'imamun nawawi a sharhin da ya ma sahihu muslim an gane ko to sai ya ce a ƙarƙashin wannan hadisi ƙila wasu malamai suka ce kasiyatun abinda ake nufi da watan wadda ta sa tufafi a jikinta ai kasiyatun kenan min ni'matillah ta rufe jikinta daga wani abu da take gani na ni'imar Allah da ya mata kariyatun mai shukuriha amma kuma ta bayyanar da ta tsiraitar da kanta daga nuna ma Allah godiya akan wannan sutura da ya mata wakila wasu malamai suka ce ma'anahu abinda wannan hadisi ke nufi Ta ba ba'da badaniha mace na rufe wani bangare na jikinta wata shifu ba da hu kuma sai ta buɗe wani bangaren jikin nata kuma ta fita ana ganin ta a haka to wannan yar wuta ce an gane ko ta rufe wani bangaren jiki wani bangaren jikin kuma ya zan a buɗe kaga irin yadda 'ya'yan musulmi da sallah suke wasu kenan see my leg see my back see my chest see my kaza see my kaza yanzu haka sunan ɗinkuna ne fa wannan to wannan ɗinkin na 'yan wuta ne inda za a yi shi a fita maza na kallo kuma duk telan da ke ɗinka irin shi ya san yarinya ba muji gare ta ba ta yi ta ɗinka ne don ta sa mijinta ka kuma san irin wannan yarinya ɗinka irin wannan kayan take tana fita titi ana ganin ta haka to ka taimaka wurin yada alfasha cikin mutane in innal ladhina yuhibbuna an tashi alfahishatu fil ladhina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah mala ya ce wa takshifu ba'dahu ta rufe wani bangare na jikinta kuma ta yaya wani bangaren na jikin nata zahara li jamaliha don bayyanar da gayunta don ta bayyana irin gayin da ta yi a gani wani hauhi da abin da ya kama da irin waɗancan na baya wakila wasu malamai suka ce abin da ake nufi da kasiyatun ariyatun talbasu sauban raƙiƙan Shi ne mace ta sa kaya mai shara-shara mace ta sa kaya shara-shara an gane ko ya sifu launa ha wanda ke siffanta launin fatar jikinta an gane ko kuna kallon irin abin da yanzu gwamnatin jihar kano ba za mu gushe ba muna maimaita wannan saboda abin yana damun musulmi akwai wani tufafi yana nan wai shi wireless wireless ne kuma ne material sunan shi material mata na siyan shi suna sawa to ba cewa muka yi kai tsaye haramun ba ne amma duk wadda ta ɗinka wannan material ɗin ta sa shi ba ta rufe jikinta kakab ba ta fita to wannan shi ake nufi da watan shi ake nufi da talbasu talbasu sauban rakika mace ta je ta sa kaya shara-shara ya sifu launa badaniha wanda ke siffanta kalan jikinta ko kuma mace ta sa leshi mai huje-huje gashi ana hango launin jikinta to wannan ya shiga cikin fassarar kasiyatun ariyatun ashe kun ga ibn taimiyya ma ɗauko fassara ya shi ma daga abin da ya fahimta daga imamun nawawi an gane a sharhin da yawa muslim to a wani kaya da mata ke ɗinkawa a kano hmm? nawa ya ɗauko wurin ibn timiya a ai ya gabaci shi ya gabaci ibn timiya an gane ko watan shi watan wannan nau'in kaya da gwamnatin kano ke ta sanarwa 'ya'yan musulmi ne suke ɗinka wani nau'in kaya da irin wannan material ɗin wai sunan shi a tsokani shari'a jama'ar musulmi a redu a ce 'ya'yan musulmi 'yan mata su ji tsoron allah su daina ɗinka irin wannan ɗinkin suna sawa a jikinsu wai a tsokani shari'ar musulunci jama'a ana cewa ne fa a tsokani Allah Allah ka yi abin da za ka yi tunda ka ce ba ka so to bari a yi a tsokani ka Allah to na rantse da Allah billahi la ilaha illa ba wani shari'a da kika tsokana kuma Allah ba mai tsokana shi duniya in za ta haɗu kaf ta zama lalatacciya ta kafirci ba abin da zai damu Allah kuma kafirci wasu bai tsokani Allah ba to bare ke kadai bare ku ku biyu ko ku uku an gane ku saboda haka irin wannan ku daina ɗauko ta'ada daga arna ku 'ya'yan musulmi ne ku ƴaƴan musulmi ne ku musulmai ne kuma ƴaƴan musulmi wa walidin wa mawalada ku gane ku ba dabbobi ba ne irin arna arna ne dabbobi kuma ko kiristocin ƙasar nan da kuka suna irin wannan shiga wallahi ƙarya ne littafin su bai ce su yi haka ba ku je ku ga 'yan jehova mana a cikinsu ku ga irin shigar da suke yi amma sai ke yar musulma a ce wai ki je ki ɗauki kalli arniya arniya wadda ba ta wankan janaba duk inda ta gitta ka sai ka ji tana wari zuciyarka ta tashi wai kuma ita kike sha'awa to kin lalace wallahi kin wulakanci kin zama kaskantacciya a cikin mutane don sama ce ta yi ƙasa duk ran da kaga musulma ko musulmi ko namiji ya yi shiga irin ta arnato ya yi ƙasa ya faɗo domin arne ne in ya koma ya fara shiga irin ta musulmi to darajar shi ta ɗaga sama zai rufe jikin shi zai zama mai mutunci zai zama mai ɗabi'a an gane ko amma duk musulmin da ka ga yayo ƙasa yana kwaiko da kirista babu ma lalacewa kamar yin koyi da kirista saboda su batattu eh, su watan su watan da jahilci suke aiki a rayuwa ba a taɓa samun wani ilimi da ke da alaƙa da sama nawa kiristoci jagoranci ba ga Yahudi sun yi amfani da su tun daga cikin coci ga ayoyi nan a bible ɗinsu wanda duk canje-canjen da suka yi ma bible irin waɗannan ayoyin har yanzu suna nan na rashin bayyanar da kirji da kai da ƙafafu da hannaye a titi ba a coci ba amma yanzu a cikin cocin ma haka ake yi kuna kallon 'yan metados eh, menene abin da ko coci ne ko menene wanda za a ga su sun tare 'yan mata dama su aikin kenan a tare 'yan mata a fareti a rawa a girgiza nono a murguda duwawu ga samari na tsitsaye wai irin kawai wai kawai a ja hankalin matasa ta hanyar dressing mara kyau kuma bible ya hana to kuma ke irin waɗannan suke baki sha'awa to kin zama dabba za ki ji a tabarruj za mu karanta za ki ji a gaba tun tabarruji dabbanci ne wata kallufin kuma wallahi ci bayani wani hidadun kuma kada kai ne kin yi ƙasa wallahi duk wanda ke shiga irin ta'arna wallahi ta wallahi ta ci baya wallahi duk wanda zai shiga irin ta'arna wallahi yana musulmi ya ci baya mena sha'awa a jikin arni musamman kirista dan Allah menene kike sha'awa a jikin arniya wadda ko wanka haila ba yi wanda bata ta wanka haila in ta fitsari ba ta tsarki in ta kashi ba ta tsarki da ruwa ya za a yi ta gita ta inda take ba za ki ji tana wari ba ba wanka haila jama'a in an yi fitsari ba za a sa ruwa ya tsarki ba in an yi kashi sai dai a samu wata 'yar takarda a gogi kai da ruwan ma da ya kake karewa ka ma yi tsarki da ruwa an ce ka goga hannunka a jikin ƙasa don dai karka matsi mutane a juwari na tashi amma su haka suke yawa kuma wasu ne abin sha'awa to wannan ci bayan wannan dabbanci duk musulmin da ka ga yana koyi wurin dressing da arna dabba ne na ƙarshen ƙarshe kin zama dabba wallahi tunda da yake arna kike sha'awa hasabu jahannama abinda Allah zai amfani da su wurin kunna wuta su kike sha'awa rayuwa irin tasu to Allah ya ce la ta tawallau qauman ghadiballahu alaihim qad ya isu min al-akhirati kama ya isal kufaru min ashabil qubur kar ku yadda ku sha'awa ko ku goyi baya ko ku jibantar da al'amarinku an gane ko ga waɗanda suke kafirai sun fa yanke ƙauna daga samun aljanna kamar yadda kafirai a duniya suka yanke ƙauna daga wanda suka ga a kabari zai tashi la a aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilayhim bil mawadda wa qad kafaru bima ja'akum min al haqq يخرجون الرسول وإياكم لماذا أن تؤمنوا بالله ربكم gashina Allah yace ce ha antum haula ituhibbunahum wala yuhibbunakum Allahn da yayi ku Allahn da yayi su ya kalle ku ko musulmi ya ce gashi nan wasu a cikinku ku suna nuna suna son su suna son dressing ɗinsu suna son harka da su suna son abota da su wala yuhibbunakum su ko ko dugu ba su san ku ba su san ɗabi'unku ba su san al'adunku ba sa san su dressing irin naku ha antum haula tuhibbunahu wala yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullihi wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalaw addu alaikum al'anamina min al sai su ci yatsa saboda bakin ciki Allah ce kul mutu bi gazikum saboda haka jama'ar musulmi dole musulmi ya gane cewa ba zai zama mai imani na gaskiya ba duk abin da na kafire ne sai ya nuna mai kyamata la kauman yuminu na billahi wal yawmil akhir wa duna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ula'ika kataba fi qulub ula'ika kataba kataba fi qulubihimul iman har zuwa ƙarshe saboda haka mata sai ku kiyaye duk wanda ta sa kaya mai shara-shara mai siffanta launin fatar jikinta to wannan ita ce kasiyatun ariyat wa huwal muhtar wannan magana ita ce zababbiya a cikin fasarori wa ma'ana ma ilatun ko an da'atillahi mai bauɗe ma watan ma'alla ɗa'a, wa ma zama hunna da hibzuhu ko da abinda kiyaye shi ya lazimce su mumilatun kuma ayyu allimna hunna suna koya ma wasunsu hunna almazmum ko ya ce irin wannan aiki nasu abin zargi sai su je su rinka koya ma wasu su ma su irin wannan shigar kila suka ce ya mutabakti a ko mumilatun kuma li'aktafin na suna masu ɗan karkatar da kafaɗinsu kila wasu suka ce ma'ilatun abin da ake nufi da ma'ilatun ya tamashi suna gyara kansu su tajewa wanda za su tara gashin ya ɗan karkaci wahiya mishtatul bagaya shine gyara kai irin na karuwai an gane ku shine gyara kai shace kai taja kai irin na karuwai sai mace ta yi kuma ta fita ita kuma ba karuwa ba to kin ji shi sa annabi ya ce duk wanda ta sa turare ta fita karuwanci ta sa turare ta fita don a jikan shi maza kenan wannan ce ko yar waye ce ko yan malam waye karuwaci ko matan malam waye ce. an gane ko Allah kyauta wa mimilatun kuma ko ko yumashitna gairahunna tilkal mishta suna gyara kan su irin wannan gyara kan da suke wa nasu shacewa kenan wa ma na ru'usuhunna ka asmatil bukti ayo kabbirna ha suna girmama gashin kansu an gane ko wai ha kuma su girmama sa bilaffi imamatin ta hanyar naɗa mai wani mayafi haka auna hawi ko abin da ya kama da shi gwargwara kenan wallahu alamu intaha wannan ya zo cikin majmu sharhul muhazzab mujalladi na hudu shafi na ɗari uku da bakwai wanzur ismal awwal ka je ka duba ɓangare na farko na littafin shafi na ɗari da kuma ko ɗari da saba'in da ɗaya وعن أمارة بن خزيمة وعن أمارة بن وعن أمارة بن خزيمة قال بينما نحن مع عمرو بن العاص Wata ran muna tare da amur ɗan as radiyallahu anhu Allah ya ƙara wa amur ɗan as yadda fi hajji a tafiyar da muka je yin aikin hajji a umratin ko kuma tafiya ce muka je yi aikin umara fa nahnu bimra'atin sai ga mu ga wata mata alaiha haba'irul laha ko alaiha haba'irul laha watan a jikinta a ko su kayayyaki sababbi kal da ta sa ga su ta caba ado haba'ir ga yana ya fassara ya ce siyabun jadida ko sababbin kaya wa thawbu hubairin ai jadidin ka je ka duba Asiha lil jauhari mujalladi watan na biyu shafi na 620 daidai haka ya fassara cewa hibar nan to shi kenan sai ga muga wata mace ta sa sababbin kaya ko ba ta rufe su ba gaya muna ganin ta ta caba ado da sababbin kaya wa khawatim ga kuma zabba a hannunta irin da yadda za a ga matan masu kuɗi na yi in ana jinsu a mota sai su kama wannan abin su riƙe ga zabba a hannunsu ga warawarai na zinari ana yawo da ita unguwa wai ita tana nuna ta sa zoben zinari to shi kenan ai bari ki ji abin da aka ce matan mai kuɗi tunda ke matan mai kuɗi ce kina nuna ko mata yallaɓai ko mata mai martaba ko ranka daɗi je ki bari ki ji wa kad basadat yadaha alal haudat ina wannan ɗan rumfar da ake a gadon bayan rakumi to sai ta shimfiɗo hannunta kuma wanda ke da wannan zabba na zinari irin da yadda matan masu kuɗi suke yanzu ana jin su a mota kun gane sai kawai ka ga sun dan fito da hannunsa haka sun dan dafa in za a wuce kaga duk gayi ana kallon zabban su da warawaran su tunda matan masu kuɗi ne ko tojeki ai za a ji lahira za ki gani dama annabi ya ce wa ra'aitu akthar ahlin nari al-aghniya wal nisa ga mafi yawan waɗanda suke ‘yan wuta ne Allah nuna mu mafi yawansu mawadata ne da mata to ke ci biyu ke ci bi kika yi ga ki matan mai kuɗi dama masu kuɗi ne dama annabi ya ce da yawa yawansu ‘yan wuta ne sannan ga ki kuma mace kin ga matsala bi ke ta haɗa kanki kowace ta dace da a ce ta saki a wuta ba cewa muke duk mai kuɗi dan wuta ba ne an gane ko amma mafi yawan masu kuɗi 'yan wuta ne saboda sun fi saba ma Allah fiye da talakawa to talaka ma ina yake da damar saba wa Allah yawan ma talaka yadda ya saba ma Allah to ai matsala ta gan shi ah, to ya yi shi bai ji daɗi a duniya ba kuma da an ji lahira Allah ya sa shi auta wannan khasirar duniya wal akhira kenan zalika huwal khusranul mubin an gane ko to shi ne ya ce a wannan ɗan ɗakin da ake yi ko ɗabbuka da ake a gadon bayan raƙumi da mata ke shiga in za su je wani to ta caɓa ado da kaya sababbi ta kuma sa zabba na zinari gashi ta leƙo ta bayyana gashi ana kallo faƙala sai shi amur ɗan asu ya ce mana in ji ammaratu bin huzaima bin wato huzaima sai ya ce mana sai shi amru dan as ya ce mana bainama nahnu a rasulillah wata ran muna tare da annabi fi hadha shib a wannan kwazazzaban da kuke gani iz qala a lokacin ne annabi sai ya ce mana unzuru ku diba ku gani kalla ku diba kalla kalla hal tarawna shay'an akona abu nan da ku gani gashi ku kalla ku gani kun ga wani abu fakulna sai muka ce nara girbanan hankaki ne ga su da yawa manzan Allah hankaka ce ta fi dubu ga ta nan fiha gurabun amma ga wani hankaka kwara ɗaya nan a cikinsu asam wanda a firfiken shi farari fukafukin shi farari ne ai kun san hankaki yadda suke kin san da yadda hankaka take hankaka kirjinta ne ke fari ko kirjin hankaka ne akwai ɗan gashi fari to sai ga wani hanka kafukan shi duk farare ne kaga wannan abu ne mai wahalan gari cikin hankali kaga hanka kafukan shi duka farare a a a'sam ɗin kamar yadda a baya fassara ko ahmar minkar kuma bakin shi ja kun san minkar da fammu fammu shine baki irin wannan na mutane amma duk bakin da yake da irin dan kashin nan na kaza ko na hankaka ko na shirwa ko na wannan da baki wanda za a ga kamar kashi-kashi ne jikin shi to wannan shi ake cewa min qar to wannan irin bakin na na hankakan gashi kuma ja an gare ko ne min shi ne ahmar min qar mai baki ja mai jan baki kenan ko warjilain kafafun shi ma jajaye kama an mai kunshi faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama to tunda sun ga abin da annabi yake so su gani sai annabi ya ce musu la da hulul jannata minan nisa amma ta ba mai shiga aljanna illa man kana min hunna sai wanda ya kasance a cikin matan misla hadal gurab ta yi ƙoƙari ta zama irin wannan hankakan ƙwara ɗaya filgirban a cikin tarin hankakin nan sama da dubu jama'a kun gano wannan magana tarin hankaki ne sun fi dubu to amma a matan da ke rayuwa a duniya duk inda ka ga mata to ba mai shiga aljanna sai irin wannan kwara ɗaya ɗin a cikin wannan gayyan matar abin da ake nufi shine duk inda ka ga taron mata ba wadda ta isa ta tsira daga wuta sai wadda ka ganta da niƙabi da zumbulelen hijabi ya sauka a ƙasa da safunan ƙafa da safunan hannaye duk inda ka ga mata taron su in ka ga irin wannan za ka ga kusan ita ɗaya ce a cikin saka zumbulelen hijabi ya zuba a ƙasa ga niƙabi a fuskarta ga ƙofa zana a hannunta ga safunan ƙafa in ka ga tarin mata da wuya ka ga irin wannan ƙwara ɗaya a cikinsu wata za ta sa niƙabin amma hijabin bai kai ƙasa ba wata kuma ga hijabin ya kai ƙasa babu niƙabin to a dai sami shiga ta musulunci wadda za ta bambanta tsakaninki da sauran mata gaba ɗaya kuma kin yi ne don Allah to ba mai shiga a aljanna cikin mata sai in ka ga taron mata wadda za ta kiyaye ta sha bamban da su wurin yin shigar da Allah ya ci to kin ji mata yallaɓai ke ce masu kuɗi a je amma dai kin ji ba mai shiga aljanna sai wanda ya shiga irin ta musulunci Allah kyauta ga ya can ya ce al'asam huwal abyadul janahain ko shi ne mai farin fuka-fukai wakila al'abiyadul rijilain wasu ka ce a'a mai fararen kafafu shi ake ce ma watan al'asam to sai dai kuma wannan ba zai zama haka ba tun daga shi ya ce ahmarul minqar war